jama'a akan matsayin na sallallahu alaihi wasallam da ake akan Maulidi alhamdulillahi da Shehu Brandon zai fara shi kawo mana ya sunan shi da kaset wani wani babban malamin Izala da shi wannan shekara ina gani ya yi maulidi ta kuma aka samu wani malamin su Sheikh Khalid shi ma ya yabi maulidi har ya je gun maulidi to amma wasu ana zage-zage har ya zo wani malami daga ghana ya nuna cewa wai muhimmancin luwaɗi ta fi maulidi ya nuna cewa wai luwaɗi ma ai ta fi maulidi albarka to gani cewa kamar a'a wannan ababa ba karatu na rana ɗaya ba ne saboda aiko babban malamin izala shak ibn taimiya ya yi wa 'yan izala ka shedi a kan maulidi amma wala Allah ba su gane ba ne wasu kuma ba su bi a haka ba shi ba karatu rana ɗaya ba ne karatu ne da ya kamata ya dage a kan janibi na annabi sallallahu alaihi karatu ne da ya kamata ya ɗauki halka halka halka da yawa ga karatarwar... a izala a haka nuna cewa suwaye masoya annabi sallallahu alaihi ga karantarwar Shak Ibn Taymiya. haka kai baka mamaki ba ɗan tijaniya kadai ke da halka halka a haka haka izala suna da halka su kaman kan da eh, Shak Malam Musa Yusuf Asalu. Sunna ya ɗauko karatuttukansa halka halka akan Shehu Ibrahim da aka samu shaf malam jumaidu yake ba da mata aka samu ah, ah, malam sani rabiu alkanawi da shi ma ya ɗauka karatunsa ah, a malluman ɗari ku jiya da yau da aka samu har shida shakwanda suna zama muƙabala a kan haka. Jama'a, Sheikh din ya bude muna ƙararra cewa wannan karatu fa da yake yi ba yana yi domin ya kure wani bane yana yi ne tsakanin shi da Allah ko ba yana yi wa ƴan tijjaniya bane a yana yi wa ƴan ba yana kuma yi wa ƴan izala kadi yana yi wa duk musulmi ka shedi duk musulmi inna ma kana cikin ma tijjaniya wala Allah akwai wani halin da za a buga wala Allah kai ma kana amma baka sani baka sani ba to wannan yana yi wa duk musulmi ne ka shedi akan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ba wa topic su waye masoya annabi sallallahu alaihi wasallam shabranuddin ya nuna cewa kaman a wabiyawa bi ma'ana izala akwai wasu ababa da kuke shiga wannan ba gaskiya ga mai hankali ga mai hangin nisa yana iya ganewa cewa kai ba masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam bane kaman kan da aka samu mallum'an izala a yau wasu su kamar irin malam Musa asar suna suna nuna cewa ai su sun barnatta da wannan hadisi da aka ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam su wai ya su ba su ake jira kamar kan da kuma wasu eh, eh, malluman tijaniya ba ke kashe ni a haka to kai da naka saura har mallumma suna gaya maka malluma kamar malam Burad suna gaya maka suna karanto maka hatta sallan kama da za ka yi kai fati na iya karantawa domin Allah ya sa ka aljanna she wa'annan malluma sun fasara ka wannan fatiya. kai ka gane kai fatiyanka kuma wayannan malluma guda guda suka suna fasara maka makoman yayan nabi sallallahu suka ce maka a wannan hadisi ba haka bane man nasara do Musa ce mana wannan hadisi ma kai ka bai inganta ba amma she kai ka dage duk da malluma suna gaya maka amma kai ka dage iyayen nabi to yanzu in an ce maka makiyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka wuce me yasa gaskiya ne ka gani gaskiya ne kuma ga irin su malam din. suna wannan karatu wallahi malam din ba yana wa iya ɗin izala kare ba ne za a iya samu wasu ɗan hakika ma haka za a iya samu wasu ɗan tijjaniya ma haka za a iya samu wasu ɗan shi'a ma haka za a iya samu wasu ababa haka da mu duka muke yi wala Allah ba mu sani ba amma fahimta da karatu za mu iya mu gane jama'a na ja ku da jirgin surutu kan haka kuma mu ji baiti na annabi sallallahu alaihi na yabo minti ɗaya mu sake dawowa shi muna karatu annabi Thank you. Jama'a masha Allah mun sake dawowa. Jama'a magana na riga na yi ta'aliki na kare. A shek zai fara mana karatu. Jiya an yi karatu. Shi na ga wasu 'yan izalan kaman uwa awa ni ake maradi. Wasu har ana zana mini sarki zaki ya jiki. Wasu sarki zaki ya jiki. Wasu wa sarki zaki mun ga baka dariya. Wasu wa sarki zaki har zufa kake yi. a jama'a alhamdulillahi abinda na sa nake wannan magana kaga mu wa juna adalci kai baka mamaki ni da nake zaune muke karatu ba iya ko yan izala ba hatta wasu yan tijaniyan ma ba su gane mini ba suna ganin laifi na wasu yan shi amma suna ganin laifi na shi yasa dan Allah na in in an kawo malamin ka yau in ka ji daɗi gobe in an kawo wani malami in baka ji daɗi ba ka kai zage zage kuma ka bar zanawa cewa wai sarki zaki ba yi maka adalci ba ko ba adalci a adalci ina batun jani na kawo malamin gizana adalci ina batun jani na kawo malamin shiya adalci ina batun jani na kawo malamin tijjaniya kun gane ko kuma duka muna amfana duka muna amfana yasa dan Allah da annabi ku bar mu ɗauke shi kaman kan da aka yi ba a jiya ka mu ɗauke shi da zage-zage dan Allah in eh, jiya an zo an ga an yi karatu akan Shehu Ibrahim wallahi inda ya zama inda ya zama kuskure ba za mu ce Shehu Ibrahim kamar kan da wasu ke faɗa mu tijjanawa wallahi Shehu Ibrahim ba ba ne inda ma babban malami ne kuma khalifa khalifa hmm. ne kuma babban malami ne ba khalifan Allah ne khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba masumi bane shi yasa akwai wasu ababa da aka faɗa da yawa wasu guluwi wasu za su yi wasu ababa akan shehu ibrahim wala allah da muke gani eh gaskiya ne amma in an karanto muna ai dole mu gane wannan hankali ma baya doka ba gaskiya bane ba ba za mu karbi ba shi yasa ah, haka kai kuma in an zo an karanto maka naka akan babban malamin ka Sheikh Ibn Taymiyyah kai kai wushi a'a malamin ka ya zo ya warware ka samu hakuri shi yasa don Allah banda zage-zage kan kai da zaka zage wani malami a nan malami na shi na na mun blocking dinka ko bar mu samu fahimta saboda Allah saboda annabi karatu za a yi masha Allah to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya na wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin maiki da 'yan uwa da suke tare da mu a wannan shafi namu mai albarka rasulun amin kuma masoya sarki zaki mkk na farko muna godiya wa allah da ya ba da iko aka kwato wannan shafi namu daga hannun wasu magauta wanda suka kawo hari wanda ba sa so a zo a dinga wato bambance aya da tsakuwa a wannan shafi domin cire gaskiya wa al'umman duniya musulmi domin su amfana da shi suka zo suka nemi kawo matsala ma wannan shafi domin gode Allah da ba da iko aka je aka kwato wannan shafi Allah mun gode maka su kuma idan masu shirya ne Allah ya shiryar da su idan ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganin su alhamdulillah godiya na biyu muna godiya ma sarki zakin ma'aiki da kuma duk wanda muke tare da su a wannan shafi ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma a za a zakin ma'aiki daga cikin dan ta'aliki da dingi kafin na shiga karatu da kake cewa wasu sun ta cewa sarki zaki baka dariya ko kuma an ma raddi a dole ranka ya ɓaci man kaji an zo an taɓarna ai mumini idan ya ji magana mara daɗi to dole a ga canji a fuskansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi dama cewa mal mu'minuna idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu iyakan mu'minai in aka ambaci Allah ya zuciya zuciyarsu ta ji tsoro duk sa'in da aka ce Allah dai kaza dai su ji tsoro idan aka karanta musu ayoyin Qur'ani kuma ya ta kara musu imani to shi yasa sai da aka dan kaji an zo an tabarna an ta zagin bayin Allah waliyai salihai dole zuciyanka ta gagar ɗauka wannan shine alama na imani alhamdulillah kuma a alhamdulillah wannan karatu namu kamar yadda zaki ma'aiki ya buga misali da karatun babban abokinmu wato shehin malami shehin muhammad nasir nasir sunnati wal islamiyyati wa dariqati wal failati tijaniya komanda kenan wanda shi ɗayansa ya birkita mu hankali kuma karatu mai tsafta wanda babu zagi a cikinta ba cin mutunci a a rubuce ne a kawo nukda ɗaya ne ba suka gagara karɓan albani yau duwa biyan duniya anin wannan babban she malami she Muhammad Nasir Allah ya kara masa lafiya shi ne ma albani bai da malami ko ya ta saran gatari ne ma hadisi manzo Allah ya wannan ya inganta wannan kuma har yau an gagara kawo malamin su duk wanda wanda zai magana sai dai kaga su ne masu ke zagi yau da zaki shi ma nasir yake yi da ta ce a rabu da shi wannan ɗan tasha ne to karatu yake a nitse ɗauko abubuwa ya warware to alhamdulillah men da zaki ma yake buga misalai da wasu malama har zuwa ya zo kanmu kuma mun ɗauko wannan mu kuma don kare ainihin babban bango Shi shine janibi ta soyayyar shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda koyaushe muna gaya ma musulmi gaba ɗaya kamar yadda zaki ma yake faɗa ba muna karatun mu yan ɗariƙa ba ne tare da cewa ɗariƙa ita ne wato jami'an daga ciki aka yaye mu duk abin da muka sani na addini daga cikin ta muka samu amma kuma fakwaltin mu shine failan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu to karatun mu dai iya biyo kan dan faila dai iya biyo kan dan tijaniya dai iya biyo kan dan shi'a dai iya biyo kan wahabi to yanzu dai muna kai ne akan wahabiyawa Samila, da yawan babban magana da suke faɗa kamar yadda zaki ma yake faɗa wannan cewa wani luwaɗi subhanallahi wai ya fi wai maulidin annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan Allah dan annabi yaushe musulmi mai imani in dai ba munafiki ba in dai ba munafiki ba wanda ya ɓoye kafirci a cikin ransa yana bayyana musulunci ai ba wanda zai faɗi wannan magana yanzu ko shugaban ƙasan Ghana ƙace taron tunawa da haihuwansa luwaɗi ma ya fi wannan taron ka dai shugaban ƙasan Ghana zakin yake ai ya ba da gudumawa ma ƙasan tunda har ya fito ya fito takara ya zama shugaban kasa dole da aka samu akwai wasu ayyuka da da bai cancanta ba mutan kasa ba za su same shi ko da ko soja ne da bai cancanta ba bai aiki ma kasa ba rana ɗaya akwai mutane ai da yawa a ganan a ɗauko mutum rana ɗaya a ɗora shi kawai idan shugabancin kawai abun banza ne to ina kuma fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu qadi iyal ya riga ya gaya mana a cikin ashafa yace ce da da a zo ana suranta wani mutum mai muni a ce wani mutum mai muni mai kama kaza mai kama kaza kawai buɗan bakin wani a wurin sai ya ce ai haka annan Muhammadu yake subhanallah yace hukuncin kisa ne a kansa biya da girman annan Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yace da da a zo mutum ya ce rigan annabi ta yi datti yace shi ma hukuncin kisa ne a kansa rigan annabi mutum ya ce ta yi datti to me kake zato da wanda kuma wanda magabata ne da suka dora wannan hukunci ne ya ga ka irin wannan misalsalai cewa shi annabi daidai da facce in ka tauye shi da hukuncin kisa ne akan wannan to yaushe da a zo a ce musulmi mai sallah ya garsa abin da zai buga misali da murnar taro na aiwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da wani mummunan aiki wanda wannan aikin a musulunci sabila da mudun sama hukuncin kisa ne kada an aka mutum nayi in dai da sai amma kaga zina an yi sassaucin cewa in ya in bai taɓa aure ba a masa bulala a kai shi wani gari ya yi shi fursunan shekara guda kaza kaza da shauransu amma in ya taɓa aure a jefe shi amma shi wannan babu wannan hukunci kawai kashe shi kisan ma malamai suka ce sai an ɗora shi a wani gini wanda ya kowane tsayi a garin kunna a ɗaure shi a jefo shi ƙasa ya mutu ba wai a sa takobi a yanke shi ba kisa ne dama na azaba tabiya da munin aiki amma ce mutum musulmi mai imani a ce ya zo ya misalta taron manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aiki kai ka san wannan <clears throat> bai da imani ko da a cikin kaba yake kwana ko bai da imani munafiki ne sabiya da imani a zuciya yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallama mu mun ga yadda sahabbai suka so shi sun sha fitsarinsa sun sha jininsa sun sha kakinsa sun tare ruwan alolansa gashin kansa ma rabawa ake yi annabi a hajjatul wada'i da ya aski ake ake aske ba gefen kayansa na dama ya ba mu Abu ashari ya ce raba ma sahabbai ka duba ba zaki ma'aiki kamar dalan Amerika haka ake raba gashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka aka yanke nan aka raba haka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma yau a ce wai musulmi shine dai faɗi wannan magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ko ya sani ko bai sani ba in dai ba ya tuba ba to wannan ba mai imani bane kuma ƙarshe in ba sa ba ya mutu kafiri amma abin da yasa ba mamaki ya faɗi wannan magana ta iya yiwa sunan wannan karatu mu ne da muke cewa na'am na'am na'am ana ji na ko eh ana jin ka sosai to eh. ba mamaki abin da yasa ya faɗi wannan magana hala wannan karatu namu da muka mata suna cewa suwaye masoya annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwar ibn taymiya mun dawo da ita cikin gida ne tafiya da su a gurin wahabiyawa wato babu wani malami a duniya kai kusan ma annabi suke daukan ibn taymiya kamar yadda yau a karatun mu muka ce sun wahabiyawa sun ce ibn taymiya ya fi annabawa ai yau karatun mu ita dama na karatun mu shimfiɗan da muke so mu yi uwa kullum da ta dinga zuwa da cewa nau'in suwaye masoya annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwar ibn taymiya to amma yanzu da mu dan masa wata kwaskwari ma zaki ma yake da mu dinga mata unwani shine title da cewa ma masoya ai masu maulidi masoya annabi ne masu maulidi ai masu maulidi masoya annabi ne a karantarwar ibn taymiya haka da mu dinga amma za ta dinga reshe, kamar yadda ranar ta yi reshe muka ɗauko muryan wato rijiyar lemo muka daddanna muka warware shi to yau kuma Za mu ɗauko maganganun da suke faɗa ne da abubuwa da aka yi ma Ibn taymiya amma duk wanda ya wannan abun wannan muhammadu sallallahu alaihi wasallam a karamin matsayi kenan su ce masa dan bid'a ma'ana dan wuta kenan dan a gurin su kowane bid'a bata ne kowane bata kuma wuta ne to ma'anan su dan wuta ne in kuma suka kai shi ainihin matsayin to mushriki ne ah. mushriki kuma shine mai bautan wuta wawa sun ce shak ibn taymiya ya fi hmm. annabawa ko dai yana matsayin annabawa ko dai ya fi annabawa wato matsayin da suka ɗauke shi wanda aikinsu ne yake gwada haka shi ya sa muka mata haka muka mata wannan title da haka aikinsu ne yake tabbatar haka abu ne kai wa manzan Allah da su ce maka kai mishirki ne amma hmm. ibi taymiya kuma an masa sun ce yabo aka masa to kaga hmm. shi ya fi annabi kenan ko ya fi annabawa shi wannan abun a haƙƙinsa halal ne amma a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau annabi wannan abun wato mushriki ne ko dan bid'a ma'ana dan wuta ne to daga ciki shi kansa ibnu taymiya din a littafinsa wannan wanda muke karanta ta iktitahu siratul mustaqim <clears throat> fi mukhalafati ashabil jahim ko li muhalafati ko muhalafati ashabil jahim ashabil jahim ya faɗa a wata babi da yayi wa ammal ayadu almakaniya fatan qasimu ailan kazzamaniya ila salati ya ce wai akwai idodi akwai idi da ake yi na wuri wanda kuma kamar yadda akwai idi na zamani ya ce idi na gurin nan takas kashi uku daga cikin dogon bayanai da ya shi kansa ibn taymiya mu buɗe magana da kansa ya yi magana yake cewa faminazil hazil amkina yace daga cikin idi na wuri da ake yi shine ma yazunnu annahu qabru nabiyin yace wani wurare da zaka ga mutane sun je sun taru ana zaton wannan wurin kabarin wani annabi ne daga cikin annabawan Allah aw rajulun salihun ko kuma wani mutum mutumin kirki ko a je a taru a waje a ce wannan wajen wajen wani salihin mutum ne yace walaysa kazalika wanda kuma aka yi bincike ya samu ba haka bane yace aw yuzannu ko kuma aizatan annahu maqamul lahu ko kuma aizatan wai wannan wurin a dinga ce wani wuri annabin Allah ya tsaya a gurin sabiya da haka mutane sai su je suna neman albarkan wannan wurin walai zaka zalik yace duk irin wannan al'amarin duk ba haka yake ba yace shari'a bata ce a girmama wani waje wai dan an ce annabi ya tsaya a wannan wuri din ba ko kuma wani kabarin annabi sai yace fa amma ma kana kabaran lahu au maqaman yace abinda aka ce wannan wurin kabari ne na annabi ko kuma wani matsaya ne wurin da annabin ya tsaya a wannan wurin ya ce to matsayin wannan abun yana matsayin abubuwa ne na guda biyu malahu asisatun la taqtali qasdahu lil ibadati bi wai ce yana daga cikin abubuwan amma an ce wannan kabarin annabi ne to yana matsayi ne na biyu cewa abu ne wanda addini ya keɓance wurin ya gwada muhimmancinsa amma bai fice a je a bauta a yi bauta a gurin ba yanzu misali shi abin da yake nufi da wannan maganar ne dan an ce maka wannan kabarin annabi ne to dan ka je ka ziyarce shi fa ba wani ibada ne kai ba shebe ko kuma an ce maka wannan waje annabi ya tsaya a gurin to shi wannan ba komai bane a gurin ibn taymiya wanda kuma mu mun ga abdullahi bin umara an ce daidai da bishiya in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai wuce ya gewaye ta ya wuce to shi in ya zo ya ya gewaye wajen daidai da gurin da annabi ya taka ina tafiya inda ya taba bin annabi a hanya to sai ya kiyaye wannan wuraren ya mata maki, inna tafiya sai dai a ga ya koma dama ya koma hagu ya koma to mu abin da muka sabon manzon Allah suke kenan wannan haka Abdullahi bin Umar yake amma shi bin jami'a ya ce wannan wurin dan annabi yayi wannan ba wani abu ne na ibada ba wato sahabbai ba ba zamanin sahabbai wato bayan bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ba shi wato inda na sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa ya taba tafiya suna kiyaye wurin ne sosai suna kiyaye da gaske sosai musamman abdullahi inda ya taba ah, takawa sosai musamman abdullahi bin umara an ce kan inda ya bi annabi tafiya to sai ya bi guraren da manzo Allah ya tattaka ya kiyaye wurin inda tafiya duk gudda ga ya karkace in aka tambaye shi sai ce annabi haka naga annabi yayi kamar yadda ma nafi'u maula abdullahi bin umara din yake faɗa yace da da ka ga abdullahi dan umara irin yadda yake bin guraren da annabi ya bi ko gurin da annabi ya tsaya yace he ka ji tausayin sa yace kai he kai zaton mahaukaci ne ma dan tsaban soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma shi ibnu taymiya yace dan an ce wannan kabarin annabi ne ko wajen tsayuwansa ne yace wannan ba wani waje ne da addini yace a wani ibada ne girmama wannan wurin ba da shauransu in ji shi bayan kuma Allah ya turo mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana ba wani abu da zai yi ko furici ce an masa wayi to ko a tafiyan ma gurin da zaka ga annabi yayi to Allah ne ya ce yi wurin sallallahu alaihi wa sallama sabiya da haka sai yake cewa famin famin zalika yana daga guraren da aka ce wai wuraren wai wuraren na daraja yace iddat amkinatin bi damask bi damaska yace wasu gurare da ake kidayawa a damashka yace misal mashhadu li ubayy bin ka'ab yace akwai ubayy bin ka'ab sahabun nan manzo Allah akwai wani wuri da ake cewa wannan wurin mashhad a Ubay da Ka'ab ana cewa a nan yayi shahada sai ya zage cewa akwai kuma daga ciki wurin wannan wurin wa min zalika ailan qabrun kalu lahu qabru ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani wurin ma a da ake cewa kabari ne na ummu salama ba wai mun ce maganan haka bane kabarin ta na dimashka a'a ba lallai tarihi ya tabbatar kabarin ta bai wurin shi ma ka ubai bin kabi din amma ya jero ne bari ka ji abin da zai faɗa da ya gama jerowa sai ya ce wa min zalika da irin wannan wace akwai mashhadin bi kahira misra akwai wasu wurare a misra da ake halarta yuqalu ana cewa inda fi ra'su husain bin ali bin abi talib yace ana cewa akwai kan aliyu dan abi dai sayyidina husain dan sayyidina aliyu akwai kansa a wannan wuri din sai ya ce duk irin wannan wuri wa min hadal babi aidan Ya ce yana daga cikin irin wannan wurare wanda addini bai ci a wani girmama su ba Ya mawadi un wasu wurare yuqalu ana cewa inna fiya asrul linnabi aw ghairi ce ana cewa wai akwai wasu gurabu wanda na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ce annabi ya taka gurin ko kuma wasu kayayyaki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai dahi biha maqamu ibrahim Ya ce wai a dinga kamanta irin wannan wurin dan an ce wannan annabi ya tsaya nan ko wannan wasu kayayyaki ne na manzan Allah ya ce wai in ka yi magana shi ba gurinsa ba komai bane ibn taymiya ibn taymiya he yake cewa wai in an yi magana sai ya ce wai dahi biya makamu ibrahim ya ce mutane su dinga kammanta irin wannan wajen da makamu ibrahim yadda yake jikin kaba yadda ya taka lokacin da yake gina kaba da shi da ɗansa annabi isma'ilu ya ce a dinga cewa ai Allah ma girmama yadda annabi ibrahim ya taka shi sa ake kiran wajen makamu ibrahim kama ya kulu juhalu ya ce kamar yadda wawaye suke faɗa fi saharatin lati bi baitul maqdis a wani dutse a baitul maqdis min anna fiha asaran min wadi kadimin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai a wurin akwai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka a baitul maqdis akwai wannan wurin lokacin da annabi da yi isra'i da miraji akwai gurin da ya taka sai yake yake cewa wai wasu jahilai ne ma suke cewa wannan dutsen wai annabi ne ya taka kadamin annabi ne ya ce wa balagani ya ce labari ko ya zo mun ji shi ibn tamiya annab ba'ada juhali yace shashi wasu jahilai amu suna raya anna hamin wada irabbi wata ala wannan kuma karya ne wayan ce ma wasu jahilai ma cewa suke wai wannan gurin da ake ce kafan manzan Allah ne a gurin wai ba kafan manzan Allah bane wasu jahilai ma cewa suke wai kafan Allah ne wannan kuma karya ne kuma oh, yawa to shi a gurin sa bai ya samu na anna zalika asru maudu'ul qadimi yace suna raya cewa wannan wurin wai wuri ne na wato eh, wuri ne wanda yake na gurbin kadami ta wato ma'ana ta duniya ko kafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna cewa wai kafan Allah ne subhanallah wannan ƙarya yake yace cewa she Ibrahim ba haka bane ne ba <laughs> ƙarya na a ƙarya yake mana zaki ma yake ai manzon Allah ba a daga kafa eh wa fi masjidil qabli dimashq yawa ya ce a masallacin kuma dimashka a ya ce akwai wata masallaci ma masjidil kadam wai in ji bin jami'a wai akwai wata masallaci da ake kiranta wai masallacin dunduniya ko matakan annabi Musa ya ce kalu inna zalik inna zaka wai ana ce hakan asuru kadimi Musa alayhi salam wai ana ce akwai gurbin kafan annabi Musa alayhi salam ya ce wa za ba dulil la ya ce wannan duk ƙarya ne bai da asali walam yuqaddim Musa dimashq yace annabi Musa bai je Damascus ba wala ma hawalaha ko abin da yake gefanta to mu ba wai muna magana ne akan cewa annabi Musa je Damascus ko bai je Damascus a ba wannan ba maganar mu shine wa'innan gurare da ya jero tun da kan wajen da ake ce mashhad na Ubayy bin Ka'abi da gurin da yake da ake cewa kabari ne na Ummi Salama da guri da ake cewa kabarin sai na Usaini na wurin da gurin da ake cewa annabi ya taka gurin a baitul maqdis wannan gaskiya ne sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu kayayyaki da ake cewa na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan wuri da yace akwai masallaci da ake kiranta masjidul kadim din wai an ce annabi Musa ne ya taka wurin shi a gurinsu sai ya ce wannan duk ba duk addini bai ce a girmama wannan wuraren ba duk addini bai ce a girmama wannan ba yanzu wajen da aka ce sahabin manzo Allah ya taya annabi yaki yayi ya yi shahada a gurin wannan wurin ba abin girmama bane a gurin ibn taymiya duk da ba ita ne mahallinsa ba ainihin abin da dama yake so soka gurin manzon Allah din shine yace ko a ce wannan waje annabi ya taka ko kuma gurabi na manzon Allah duk wannan ba wani abin girmamawa ne. in ji shi ibn taymiya yace wa eh? kazalika yace wa kazalika mashahidu yace haka kuma akwai wasu gurare da ake zuwa yudafu ila ba'al anbiya'i wanda ana danganta ma annabawa wannan wurin ana ce wasu annabawa ne suka zauna a gurin au salihina ce ko kuma ana cewa wasu mutanen kirki ne suka zauna a wajen bilan ala annahu dan ginawa cewa wai iya fil manami hunaka wai he ka ana cewa ai an ga wani annabi a mafarki a gurin in ji shi kamar yadda ya faɗa A'a ka ya fito fili ko ya faɗa cewa wannan wurare wurare ne lallai wanda aka ce annabawa sun zauna a gurin sai ya ce wa ru'yatin nabi yace ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aur rajul ko kuma wani mutum asali mutumin kirki fil manami a bacci bi buqatin a wani guri la yujabu laha fatilatu kaji fa tuksadul buqatu li ajliha wa tattakizu musalli bi ijma'il muslimina muslimina wai yace wuri a ce ga wani guri a ce wai an ga annabi a gurin wani annabi ko manzo Allah ko an ga wani salihin bawa a gurin sa ko a ce an ga wani salihin bawa a gurin iji ibn taymiya yace wannan la yujibu la fadilatu yace baya wani falala baya wajabtawa ma wannan wurin dan an ce wannan wadan an ga annabi a gurin ko kuma an ga wani salihin mutum a yace wannan ai baya wani ba mu wajen wani falala tuksadu wanda tuksadu buk'ata wa buk'atu wanda da a dinga nufin wannan wurin dan aje ayi kaji ba gurin da aka ga annabi a wurin ko wani annabi daga cikin annabawan Allah ba wajen ba wani falala dan an ga annabi a gurin bai ba mu wajen wani falala ba yanzu wannan zaki ma yake girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan soyayyen annabi ne sallallahu alaihi wasallam a ce gurin da aka ga annabi gurin bai da daraja inna lillahi wa inna ilaihi raji'una subhanallah to amma shi bari mu zo kansa mu gani hmm. mu ji abin da za su fara sai ya ce ko kuma a riƙi wajen wai a dinga yin sallah ya ce wannan ijma'in musulmai ya kaskai babu ijma'i a wannan magana wa inna ma ya falo haza ya ce inna iyaka dai ya fala haza wa amsalu ahal kitabi ya ce mai aikata irin wannan wai dan an ga annabi a guri a girmama wurin ko an ga wani salihin mutum ko sahabi ko wani wali a girmama gurin ko dan ya zauna ko ya sallah ya ce wannan ba masu aikata haka sai Yahudi da Nasara su ne ahlul kitabi Yahudi da Nasara su ne suke yin haka wa rubbama ya ce kai da yawa ma sauwaru fiya suratan nabi sukan suranta ma sukan sassace sura na wani annabi aw rajul sali ko mutumin kirki aw ba'du ada'ihi ko kuma wani shashin gaban sama mudahatan li al kitabi wai dan ai kama Yahud da Nasara yace kama kana fi bal masajid Dimashq kamar yadda ake a shashin wani masallaci na dimashq masjid yusamma al kaf al kafi wai akwai wani masallaci a dimashq wasu sunan masallacin wai masallacin tafi eh fi tumsalu kafu fi yace akwai wani wai gunki na tafi a ciki yuqalu ana cewa innahu kafu ali ibn abi talib radiyallahu anhu wai an ce wai tafin sayyidina ali ne Allah ya kara masa yadda hatta adamallahu zalikal wasnu har Allah ya rushe wa'innan wato guma abin nan wa'innan gumaka to kaga dai ga ibnu taymiya da kansa na faɗan wannan magana sannan ya ce duk wani wurare ya jero kamar yadda muka faɗa ko dan an ga annabi a gurin ba wani abin girmama yanzu kuma muka faɗa Abdullahi bin Umara irin abin da yake yi gurin annabi kuma sahabbai mun sun ɗauki wato gashin manzan Allah kamar Muawiya bin Abi dalibin da eh, bin Abu Sufyan da zai rasu shi gashin annabi ma yace a sa masa a cikin idanunsa a kuma Allah da sallam To jama'a ku hakuri ina gani na a biya da haka ya ce a sa masa gashin manzo Allah. Na'am. Masha Allah. Bismillah. Eh bismillah muna tare. na'am na'am to shi da dai rasu ma'awai bin abi sufyan gashin manzo Allah ya ce a sa masa a cikin likafaninsa yawa Ahmadu bin Hanbal kuma da dai an ce da aka bashi da ya gaji wani gashin manzo Allah ya ce a buɗe bakinsa a sa masa gashin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a sa masa kuma wani a cikin kwayakin idansa amma gashi shi bin taimiya na cewa wuri dan an ga manzo Allah wannan duk ba wani abin girmamawa bane ko wani annabi daga cikin annabawan Allah sannan almajiransa sun yi littafi wanda aka tara fatawoyinsu gaba ɗaya. Almajiran Shak Ibn Taymiyyah kenan ko? Kwarai da gaske ma'ana wahabiyawa ke nufi ba almajiransa wanda suka yi zamani da shi ba. Ina nufin wahabiyawa. Yawwa. Su eh, sun yi littafi sunanta a almuda satu albida'u walmu da satu la asala laha wai sunan littafin kenan bidiyo'i da abubuwan da aka farar wanda bayi da asali a addini wai bayi da asali a addini eh, a cikin su wa rubuta wannan littafi wani dakto ne dan saudiya gashi ah. ban zo da littafin ba da na daga amma a karatu na gaban Allah da dan zo da shi insha Allah wani dakta ne wai dakta wane ne ustaz ya ɗibo fatoyin duk malaman wabiyawa wanda sun yi littafin ne akan cewa dukansu kusan sun ittifaki cewa duk wanda ya je ya shafi wani waje wai dan annabi ya taɓa wannan wurin wani annabi ko annabi Muhammadu so suka ce shirka ne yin haka kafirci ne yin hakan shirka ne ba wani neman albarka da ake yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa muka yi unwani wannan karatu na cewa muka mata suna da cewa wabiyawa sun ce ibnu taymiya ya fi annabawa to shi bari mu an nemi albarkansa shi bin taimiyya ko kuma ba a nema ba shi da ɗazi yake cewa duk wannan wurare da za a ce an ga annabi ko ya zauna duk ba wani albarka da ake nema wuri idan ka je ka duba wannan littafi nasa uqudud duriya fi manaqib shaykh islam ibn taymiya na ɗaya daga cikin almajiransa wanda ake kira ibn Abdulhadi hadi ad-damashqi shi ya wannan littafi idan ka je ka duba shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku da ashirin da shida abin da yake taba faɗa ya ce ma ka taba hulkula ma'u fiwa fati shehi rahimahullahu ya ce abin da malamai ba fa jahilai ne suka rubuta ba malamai suka rubuta akan rasuwan ɗan taimiya ya ce daga cikin dogon bayanai da ya cewa ya rasu cewa a cikin watan zilkada ya rasu ranar litinin ashirin ga watan zilkada shekara ta ɗari bakwai hijiran annabi na ɗari bakwai da ashirin da takwas ya rasu ibn taimiya shi ya rasu ranar litinin ashirin ga watan zilkada hijiran annabi ɗari bakwai da ashirin da takwas ya rasu sai yake ce jama'a ku yakuri jiya an yi mun yi zaɓe ne amerikan nan ya sa ban yi bacci ba sam da safin nan da shigo gida <laughs> to bismillah shakki <laughs> da yawa zaki maiki zaki maiki to lalle dole dole mu takaita karatun mun nan ah! dan zaki baki a ah, gida ne akwai lokaci akwai lokaci da shi da shi da shi da sai yake gaya mana cewa ya abin da ya faru lokacin rasuwar ibnu taymiya wanda nan da muke gwada cewa wabiyawa sun wakiya annabi wannan littafi babu wani a kusa da ya kawo min sun tabbatar da cewa neman albarkan wani annabi ko yadda annabi ya zauna ko gindin bishiya ko me suka ce yin hakan shirka ne shirka fa shine laifin da Allah ya ce baya gafarta ne baya gafartawa eh wannan wannan ka gaskiya ne kan ko shekaran jiya da muka karatu da wani malamin izala ya nuna cewa a sufa a cewa a sun san cewa Allah shewa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima da wayannan ababa duka amma in za ka tambayi wannan albarka da wannan na'ima ya kamata ka tambayi Allah ka roki Allah amma ka roki annabi sallallahu alaihi wasallam babban shirku ne a wurinsu. Ta'adun kuma yana ce to eh. za ka iya ka ce albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka wai eh. gaskiya a wurin bai mummunan magana ba a su a wurinsu su ba su haka. su ba sa cewa albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam amma alaihi eh, wasallam wai gaskiya bai eh. mummunan magana wai su dai gaskiya ba su da eh. amma amma zaki ma kira ka ce masa me dalili da ka ce masa me dalilin da ba su cewa albarkan manza na da shi me dalili eh wai dalili shi ah. shi ne Allah ah. shi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan albarka sa'annan kuma a kiyauma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tashi kai sai ya ceto ba a'a she ya je ya roƙa a yau babba she ya roƙa sannan Allah ya bashi dama sannan ya iya yi ceto kamar kan da aka ce Sheikh Tijjani zai yi ceto to wa ya ba wa Sheikh Tijjani wannan daman ya yi ceto saboda annabi kan sallallahu alaihi wasallam kan kansa ma she ya roƙa ya yi ceto yar annabi sallallahu alaihi wasallam na na Fadima ma annabi ya eh. ce mata in ba ta yi aikin kirki sosai da ke sosai ba ko ita ba zai iya cece ta ba to kaga hujjojin shi da shi ya gwada mana ke na wannan ai ba dalili ba ne to ai wannan ya zama ya zama turkulle idan ya ce an san ko me dama annabi ai bawan Allah ne shi ba Allah bane bawan Allah ne ne shugaban halittan Allah kuma ko me Allah ne ya masa to in dai haka ne zakin ma'aiki in dai haka ne to duk rayuwar mu a cikin shirka miki mm. me yasa mutum in bai da lafiya bare ya roki Allah ba Allah bai da ikon ya baka lafiya da da kai shi ne <laughs> me yasa he ya tashi ya je asibiti ya samu likita mm. ya babu Allah ne ya tafi gun mutum likita ya sai bashi lafiya ne saushi Allah in zaki maiki me yasa yanzu in ya tashi je yi tafiya yanzu daga Najeriya zai je aikin haji shi mai magana ɗan Najeriya ne me yasa yake hawa jirgi me yasa ba zai roki Allah Allah ya ɗaga shi ya saka shi a Saudiya ba Allah bai da ikon haka ne Allah ka yana da me yasa wannan ai shirka ne yake tsayawa ya je hawa kan jirgi kuma jirgin nan sai ya biya ma kuɗi sai ya yi bukin me yasa ba zai je gun Allah ba me yasa mutum in bai da in ya shiga damuwa me yasa hadisai da yawa suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahu fi aunil abdi ma damal abdi fi aun akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukan bawan yana taimakon dan uwansa ai ba mai taimako sai Allah ko ba haka bane iyaka na budo iya na sa'inu to me yasa mutum yakan je wajen wani ya ce ka taimake ni idan kuma haka shirka ne me yasa mutane ba su da adadi suka zo zamanin manzo Allah mutum da ya zo ci ya rasulullahi ba ni da abin da rinci na shiga damuwa ka ba ni kaza me yasa ya zo roƙi annabi ai hadisi ya ce wai za su alta fasalillah idan da kai roƙo ka roƙi Allah me yasa suke zuwa su roƙi annabi Muhammad me yasa da bai ce musu shirka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa a filin kiyama idan muka je lokacin da muke neman ceto din me yasa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane da su tashi idan suka tashi ai ba kun Allah muka fara zuwa ba ashe a filin kiyama ma mun yi shirka da aka tashi a filin kiyama hadisi ai annabi cewa in an tashi da a je kun annabi Adamu kai ne babanmu kai ne kaza me yasa ba a je kun Allah ba ai an san annabi Adamu bawa ne bai isa yi komai ba ko ba kawai zakin ma'aiki duk dai irin wannan ka zo Allah ya baiwa wa mutum ka roƙe shi wani abu in dai ka ce albarkan annabi Muhammadu me yasa ba za ka je gun Allah da ya masa ba to me yasa mu ma irin wa'annan abubuwa ba mu zuwa gun Allah sai mu je gun mutane yan gomu eh. da a je gun annabi Adam har zuwa gun annabi Musa har zuwa gun annabi Isa karewa dai a je gun annabi Muhammad duk wannan ashe shirka aka dinga yi oh wato me yasa ba je wurin Allah me yasa ba je gun Allah ba eh me yasa ba a je aka je gun annabawa eh, ko kuma shi ko kuma shi ko kuma shi annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam tafiya da kiyayyansu da shi shi ne kawai ba da a tashi bukata a je gurinsa ba amma gashi an je gun annabi Adamu ba su taba magana ba kuma suna karanta hadisan ah, da yake mutane ma an yi <laughs> wata shayi ya ku duk malamin da eh. ba zai ce ah, Allah kai mini saboda albarka annabi ba yana da kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a sosai kin annabi Muhammadu ne wannan wallahi kin annabi ne zaki ko mutum ya yadda, ko bai yarda ba wallahi kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gashin bai da lafiya ne tafi asibiti wani likitan ma alama arne ne zai bashi magani eh, kuma ya yadda kuma bayan mun sani ubangiji ya gaya mana cewa wa in yasaska lahu durri fala kashifa lahu illa idan Allah ya jarrabu bawa da cuta ba me yaye masa shi Allah to me yasa bai je gun Allah ba eh da hmm. mu masallaci me yasa ya asibiti wani sa'in ma London da ce a kai shi ko Ingila wanda an san musulmi a wajen minority ne yan kaɗan ne ƙasa ne wanda yake ba ta musulunci ba wannan ai shirka ne shi ma kaɗan to shi bai ga shirkan bai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh? wannan kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to gashi dai shi ta biya, shi kuma da yake shafaffe da mai ne da iya neman albarkansa a cikin littafin su ke za a iya neman albarkan jiya mun karatu da malamin eh? izala a jiya ya ce mana su ba su cewa albarka wai ba ya ce mana haka to amma gashi nan muka ce mana kai ka karanta karanto a littafi shakka ibn tamiya ana neman albarka shai shai ya shai hakuri ana neman albarkan shan ibn taymiya amma ba ai da aka ji ma albarkan to ai shi yasa muka yi sunan karatun mu wabiyawa sun ce ibn taymiya ya fi annabawa sun ce neman albarkan annabawa shirka ne amma kuma ibn taymiya shi gashi an masa ba mu taba sun fito sun yi magana kaga shi ya fi annabawa kenan ya fi annan muhammadu amma bari mu karanto larabci da shafi idan aka duba wannan littafi da muka faɗa al qudud duriya fi manaqib shaykhul islam ibnu taymiya ka ji sunan littafin ba wai abun wuyan zinari cikin darajojin shehun musulunci ibnu taymiya hmm. eh idan ka duba wannan shafi na ɗari uku da ashirin da tara abin da suke faɗa zakin ma'aiki da ya kawo kamar yadda ɗazu na fara faɗa ya kawo rasuwansa da shekarun da ya rasu da ranar da ya rasu sai ya ce cewa abin da yake kiran ibn taimiyya daga cikin sunayensa sai ya ce tuwufiya shehul imamul allama alfaqihu alhafiz azahid Alkuduwa. shehul islami taqi Dina abul abbas ahmad bin shehul imami almufti شهاب الدين ابي المحاسن عبد الحليم بن شيخ الامام شيخ Mujaddid Abil Barakati Abdulsalami daga cikin kakanin Ibn Taymiyyah ma akwai wani sunansa Abil Barakati shi sunan kakan Ibn Taymiyyah wai uban albarkoki baban wani yawa baba baba baba Abil Barakati ba a Abil Barakati duk wani albarkoki e eh, jabi e eh, jabi eh, daga cikin kakaninsa Abil Barakati Abdulsalami bin Abdullahi bin Abil Qasim bin Muhammad bin taymiya al-harrani da damashqi da qal'a dimashqa qallati mahbusan fiya kaza kaza daga ciki sai yake cewa wa jalasa jama'atun qabla al ya yace wasu jama'a sun zauna kafin ayi wanka ma ibnu taymiya wa jalasa jama'atun qabla al wasu jama'a sun zauna kafin wanka kafin a masa wanka wa qara'ul qur'ana da suka tari kafin a masa wanka bayan ya rasu wa qara'ul qur'ana sai suka karanta alƙur'ani kaga su ne yanzu mun zo muna karanta alƙur'ani mu mutum ko an ce a karanta kulwa kaza a kabari a karanta kaza sai ce an dubbo bid'a ne bai tabbata ga manzon Allah ba bai tabbata ana to shi gashi an ce wa qara'ul qur'ana da jama'an nan suka tari kafin a masa wanka sai ya hakuri ban taba ji ba wala Allah kai ki karanta da mu amma ka ban taba ji ba izala sun ce wai in wani ya rasu ba a zuwa a karanta masa Qur'ani haramun ne sosai ma ai sukan ce bid'a ne ai ba sa yi da ka ba sa yi ba wani wani dan izalan da zai rasu a karanta masa qur'ani su zo su karanta masa Qur'ani a wallahi bid'a ne wai wai ba ai ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai hadisi kuma da ya faɗa haka gashi sosai gashi na ai ba mu muka karanta mu muka rubuta ba gashi na cewa kara ul suka karanta qur'ani tun ka tun ka bubba a masa wanka daga rasuwansa suka zo jama'a suka taru wa kara ul qur'ana suka karanta qur'ani wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi suka nemi albarka da ganinsa suka dinga bude shi kowa na neman albarkan ganinsa wa tabarraku bi ru'yatihi suka nemi albarka da ganin gawansa ba fa ta nan ba wata kabilihi da kuma sumbantansa aka dinga tsotsan jikinsa ana neman albarka gawa fa bayan yaro gawa gashi nan yace sun man sarafu daga suka gama yin haka bayan neman albarkan ganinsa da sumbantan jikinsa ana tsotsan jikinsa man sarafu ya suka juya wadara jama'atun minan nisa'i sai mata ma suka zo jama'a runduna guda mata ba mata ba za ki ma'aiki wanda idan mutum ya rasu in dai ba zuma harami na mace ba ne to ba za a so ta gan shi bai bayan an sa shi alfar da kafa sai dai a buɗe fuskansa su gan shi yawa kaman babanta ne ko mijinta to amma su mata suka zo fa Allah misla zalika su ma suka zo suka aikata yadda maza suka yi suka dinga tsotsan jikinsa suka dinga neman albarkansa suka karanta masa Qur'ani sun man sarafna sannan su ma suka juya kaji kaga an nema albarka da shi a wannan shafi na ɗari uku da ashirin da shida an nemi albarkan ibn taimiyya amma ba mu ji ba mu ji kuma an nemi ba an ne neman albarkan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam an ce dan bid'a ne kuma sun ce su ba su da kanka za ki kai shaida ne ka faɗa kuma na nan a cikin littafan su da mu zo ma mu karanta wajen Allah ne kaga wannan karatu shi yake gwada shi ibnu taymiya ya fi annabawa tunda shi gashi an masa wannan abun kuma an ce malamai ne suka rubuta yawwa daga ciki idan ka je kuma shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai wannan da ashirin da shida na farko wannan kuma da ashirin da shida sai yake cewa wa taraddada nasu ila qabrihi ayyaman kasira yace mutane sun ta zuwa kabarin ibn taymiya su je su dawo su je su dawo wa'annan ma'ana su zo su je su ziyarce shi su tafi wa'annan yace ayyaman kasira kasiratan kwanaki masu yawa aka yi ana ziyararsa lailan wani haran dare da rana ka dare da rana zuwa ziyarar amma manzon Allah sosai almajiransa sa da masoyansa har da dare ana zuwa kabarinsa amma kabarin manzon Allah ɗazu muka wuce yake cewa duk wuraren da ake cewa wannan kabarin wane ne wannan kabarin wane ne wannan yace duk bai da wani asali ba wani daraja da yake da shi wanda addini ya ce a girmama wannan abu shi dare da rana ake zuwa ya ce wa ru'uyat lahu manamatun wa manamatin kasiratin salihatin kuma ya ce an gama farkai da yawa masu kyau ma ibn taymiya wa rasahu jama'atun kuma bi kasaidin jamma yace kuma jama'a sun masa marsiya shine waka ta rasuwa e eh, waka ta rasuwa sun masa marsiya wanda yake mai yawa to ka ji an nema albarkansa zakin ma'aiki sai su masa ne sun masa ne na rasuwa waka suka yi masa komai rasa e eh, waka sun masa wakoki da yawa da cikin ma yanzu mu kawo wani daga cikin wanda yake ce masa shine shugaban dukkan wani shugabanni duk wani shugaba na bayan ibn kamar yadda waye ya faɗi wannan magana yace kamar yadda faminal qasaidil lati mudiha biha asidatu najmuddin ishaq bin abi bakar bin alami a turki yace daga cikin kasidodi da wanda suka bi ibn taymiya akwai kasidan nan na najmuddin ishaq dan abubakar allummi mutumin turkiya ne yace shi ma ya yabi ibn taymiya da wannan kasida nasa abin da yake faɗa a cikin ƙasidansa yana cewa yana ce yuqimu ta dini ba da ijiwa ba'da ba'da iwajiha ba'da jiha wa yuqizuha min qabdati mutagassibi mutagassibi yace fa ka fatan fa za ka fata ta taymiyata khairu sayyidin daga cikin baitin da yake yace da jibun atana min mun jabi. Yace wai fa za ka fata ta hairu sayyidin ya ce wannan fa da kake gani wani samari ne sadauki wanda ake kiransa dan taimiya wanda shi ne fiyayyen duk wani shugaba khairu sayidi shi ne fiyayyen dukkan wani shugaba kaga duk annabawa da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam walaki rasulullahi wa khatimun nabiyyi ko kuma a wailaka eh imamul mursalin kai ne shugaban halitta shugaban annabawa duka shi ya ce wannan bawan Allah da ya yi ibini taimiyya ya masa marsiya mai suna na jibuddini ishaq bin abi bakar ya ce shi ibini taimiyya shine fiyayyen dukkanin halitta dukkanin wani shugaban ah. jama'a ku hakuri na cewa malam shak ibn eh, network shak burhanuddin yana da matsala zai dawo yanzu za ku ga gajiya jikina sosai yau jiya mun yi zaɓe ne a america ga da nafta tun jiya muna gama program muka eh, na yi sallah na ci abinci na fita dare. da safen nan na shigo gida ban samu na yi bacci ba ban kwanta ba sai za ku ga gajiya a jikina sosai shi yasa ku yi hakuri ah shek ah, bashir habib habibullah bashir zai dawo yanzu mu da karatu ku Masha Allah, Shek Burhanuddin ya dawo. To ka ji abin da shi Najimuddin bin Isaac yake faɗa mai bin Taymiya fa za ka fata Taymiya ta khairu sayyidi. Yace wannan shine samari sadaukin samari wanda shine fiyayyen dukkan wani shugaba. Najibun Atana yace zababbe ne haka yazo mana bin silalatul jabi daga kuma tsatsan abun zabi. Babansa ma zababban mutum ne daga tsatsan abun zabi. To kaga ya kira shi da fiyayyen shugaba to ina annabi Muhammad ke ce ana sayyidu bi adama wala fakhara ana sayyidu bi adama wala fakhara annabi ya ce ni ne shugaban dukkanin wasu annabawa ba alfahari ba ni ne shugaban dukkan annabawa ba alfahari ba ai ƴaƴan adamu kai afwan ni ne shugaban ƴaƴan adamu babu alfahari to shi kuma gashi wannan yana cewa ibn taymiya shine fiye dukkan wani shugaba amma ba mu taba jin kuma sun zo sun musanta ba ashe shi ibnu taymiya ya fi annabawa ya fi shugaba sallallahu alaihi wasallam yasa da iya gaya masa wannan magana Na'am. Muna tare? Muna tare sosai, bismillah. Na'am. Eh, sai ya ce, da ya ci gaba kuma, shi kuma wani malami ya zo na yabansa shi kuma ana ce masa yawwa shi kuma shehul imamu al'alimul falil kamil sa'idu zihil shi wannan sa'idu zihili shi kuma da ya zo yaban ibn taimiya Abinda yake faɗa abin da yake faɗa ne ban ibnu taymiya daga cikin baitukan da ya masa yace kif in mararta bi qasiyuna ala sara fihi dadihur alimul mutafarridi wa ajab li qabri lamma baran zakiran bil falil yakzibi bil ula wa sudadi bishirun yubashiru bil gina man ja'ahu yusri yasurru fuada an mushidi kanat bihi ardu shami kanat bihi ardu shami aminatan من مبدل متحول متلدد wannan malami abin da yake faɗa wannan malami cewa wai ka tsaya idan ka zo wucewa kasiyu bi kasiyuna ka tsaya waje da ake kira kasiyun sabila da anan a wannan makabartan kabarin ai abin nan din ibn taymiya yake kabarin sa yace ka tsaya akan kasa fihi darihul alim yace a cikin sa akwai darihul alimi akwai kabarin wato malami almutafarridi wanda yake shi kadai ne irin malami irinsa shi ɗaya ne malami kaman wannan yawa wa ajab li kabrin yace mamaki ya tabbata ga kabari wanda ya taro kogi wanda yake mai girma ya ce bilfalli ya ƙazifu ya ce wanda wannan kabari na ibn taimiyya yana yin kyauta ah, bilfalli ya ƙazifu wai kabari ibn taiman ya eh, tana yin kyauta da falaloli amma kuma shi ibn taimiyya ɗazu shi mai karanta yake ce duk irin wannan wurare ba ta da wani falala da ya sa a girmama wannan wurin wai guri a ce an ga annabi muhammadu ko kadamin takalmin ko wajen da ya taka ko annabi Musa ko wani sahabi yace ce ba ta da wani falala ji da taimiya amma gashi kuma wani sa na ce sa ma tana kyauta bil fadli da fifiko shine falala ya kazibu bil ula ya ce kai yana kyauta ma da ɗaukaka kabarin inda ka zo kabarin ibn Taymiya duk abin da kake so in ka zo to ibn Taymiya dai baka kabarin da ta baka wasu udadi har shugabanci ma tana bayarwa kabarin ibn Taymiya in ji wannan wato malami yake faɗa ya ce bishirun basharun mutum ne amma ya bashir bilgina yana albishir da wadata mamman ja'a duk wanda ya zo kabarin ibnu taymiya ibnu taymiya dai masa albishir da cewa ya samu wadata eh yana fa cikin kabarin dai masa kuma surun, kuma shi din nan sauki ne ya surrufa da anin kuma yana faranta zuciyan mai taimako mai gudun duniya duk in yazo zo ibn zai faranta masa ya ce. kanat bi ardu sha'ami aminatan ya ce kasan sham sabila da albarkan ibn ta zamo amincacciya ta zamo ta samu aminci min mubdilin daga wani jarimi mutahawwilin wanda yake mai ban tsoro mutaladdidi wanda yake wato mai karfin kuwa kaji kabarin ibn taymiya ne fa ake gaya mata wannan amma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum da je da ibn taymiya yadda ya dage bara ka je annabi ya ce kar Allah ka sanya kabari na ta zamo idi kar ka kar ka sa kabari na zamo idi wanda da mu zo ma bi bayani abinda malamai suke rufi da wannan idi din to sarki zakin ma'aiki wannan malami sai ya ci gaba da gaya ma ibn taymiya wasu sufofi ya ce ya wahida duniyar Lazibi bi ulumihi yumtazu fil islami kullum wakili wai ya ce ya mutum ɗaya tal shine ibnu taymiya wanda da iliminsa ne ake bambance mai kaɗai ta Allah a cikin musulunci hmm. kaga ya zama annabi Muhammad eh, da ilimin ibnu taymiya ake gane cewa wannan ya san Allah da ilimin su kuma ake gane wannan mushriki ne wanda ya zo mana da ilimi da na gaskiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma shi ga abin da yake gaya masa yace ya hamilal a'ba'i ya mai ɗaukan al'amura masu wahala an mustansirin ga mai neman taimako ya ce bara ka je kabarin manzo Allah ka nemi taimako bara ka je ka roki annabi ba haka suka faɗa ba eh, zaki bai to shi gashi anan yana ce ya hamil al abai an muntasir ya bi dauki al'amura masu wahala da bi neman taimako kaga ubangiji kenan ma Allah kenan suka bashi shine mai dauke manyan al'amura masu wahala ga mai neman taimako kaga hmm. shine mai biyan bukata kenan shi ibnu taymiya ya kashi fal gamma'i ya be yaye bakan ciki wai ibn taymiya ne be yaye bakin ciki ya kashi falgan hmm. mai an tajjidi da bai neman taimako duk wani mai neman taimako in ya zo to ibn taymiya dai yaye masa damuwansa yace ya bari da shubuhati an mutaraddidi ya mai kore rikice-rikice tap ya tafi alfaƙaci ya ce ya mai ture masifu an mustarfidi da wanda yake neman ni'ima shi ibn taymiya mana eh shi ne mai tura masifu da wanda yake neman ni'ima eh duk mai neman ni'ima in ya zo ibn taymiya zai tura masifa ya jawo masa ni'ima ya bashi amma ban da Allah sallallahu alaihi wasallam yace karrat uyuna mujawirika karrat uyunu mujawirika wa qad ganau bi jawari qabrika an wasirul murkidi lalle ba yace wai idanuwan makautanka ta nutsu an wadata su me yasa aka wadata su ko sun wadatu duk makwabtanka a sun zamo mawadata wa kargano bijiwari kabrika sabila da sun yi makwabtaka da kabarinka duk wanda aka fusine su tare da ibnu taymiya to sun zamo mawadata da kaba kabartar da yake da wanda suke gidaje a gurin ba duk sun zamo mawadata albarkan ibnu taymiya amma banda annabi Muhammad banda shawara annabawa sallallahu alaihi wasallam ta ajiya magajiyan faila ah, muna miki sanda zuwa sabiya naka zaki maiki na'am wa'innan maganganu da gaske gaya ma suke gaya ma ibnu taymiya to in mutum wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganan kafirta shi dasi sabila da haka zakin ma'aiki na ga kai ma kana abin nan mu dakata daga nan su yi tambaya karatu na gaba da aka ji manyan al'amura din manyan al'amura fa wanda haddin da ba shi matsayin da wayannan zakin ma'aiki muke so mu takaita karatunmu sabiya da yanayi da kake ciki in ya so su bugo tambaya mu amsa kuma rana ya ce da mu zo mu ɗauko mu sake ɗorawa a gurinsu wannan dai abubuwa gashi da muka kawo ibn taymiya da kansa ya ture kuma su ma haka amma shi gashi an yi masa amma ba mu taɓa jin wanda ya fito mai magana ba amma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haka mushriki ne wannan kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ah, jama'a mun bude layi kenan na tambaya ku yi hakuri jama'a ku yi hakuri a insha Allahu malam zai ci gaba da wannan zazzafan karatu in Allah ya mu sabon mako to kowa zai iya kira insha Allahu kai ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola ya kuri daga muryar kaɗan mu jika Aha, yanzu ana jika ya sunan ka daga nake kira. To masha Allah Malam Mustafa daga eh, Niger kana tare da Sheikh Burhanuddin kan wannan layi. Na na malam sosai na abubuwan da yana bada ma'ana sosai. Masha Allah eh ka ta daga muryanka muryanka na nisba. Eh ka daga mu dinga ji.

network shi ya gyara ya dawo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to kola ya sunan ka daga naki kira sunana na kira daga Saudiya. To, Malam Hafiz ko? To, Malam Hafiz, kana tare da Sheikh Burhanuddin akan wannan layi. abubuwan ina gaishe da sarki zaki kuma ina gaishe da malam burhanuddin masha Allah da yin amin kokari masha Allah masha Allah shakka masha Allah to tafaddal tafaddal masha Allah wallahi karatu kan iya kyau masha Allah Allah ya saka da alkhairi amin amin amin wannan mutanen da mun san halin su sarai ko da ke mu da muke cikin garin su muna ganin su sosai gaskiya ne masha Allah mm. masha Allah eh kuna cikin garin su kuna ganin ababen da malam Buradu yake faɗa kana gani a cikin su na na kan wallahi duk abin da yake faɗa mu gaba da shi ma muke kallo eh gaba da shi ma muke kallo ai shi wannan garin nasu duk wanda ya ya zo wannan garin in dai ba Allah ne ku fitar da shi ba to zai koma da irin tantanin su ne <laughs> koma mene billahi billahi lazim ne yanzu haka wanda yan san su suna da yawan gaske wanda ya har su har zakin iyayensu wanda suka koma abin akidan wahabiyanci amma ni yanzu haka muna tare da wanda suke zakin iyayensu a mu kawai mun gode wa Allah da ya bar mu akan akidan mugun gayyar masha to malam hafiz Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode masha Allah masha Allah baraka to ah. a zakin To zakin maki muna godiya ma wannan bawan Allah da ya bugo daga Saudiya da wancan bawa duk da ban karasa jin bayaninsa ba. Kuma ina da wani shawari zakin maki eh, kafin ka sake amsa waya. Ina zo, ina zo. Assalamu a ah, Sheikh Brandon kana magana? Na ce eh ina da wani eh, shawari. kola kola tsaya tsaya tsaya barin ji ya kuri ina zo. Bismillah malam. yawa shawarin da nake da shi kwana biyu sau da yawa na zo muna karatu sa'irin da aka zo aka fara tambayoyi sai ne toke ta ban matsala har na sauka to wasu sukan bugo su ta maganganu lokacin bani nan wani dan uwa ya bada shawara kuma na yarda da shawaran sa ya ce in gaya ma zaki maiki idan har na sauka ne to ya gagara dawo da duk wanda ya zo zai yi magana a kaina a dakatar da shi sai wani sati domin kar ya zo ya faɗi wani magana ban ji me ya faɗa ba balantana ba shi amsa an gane ahsant na'am masha Allah masha Allah masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki ina wuni za a ciya ko kuma eh. muna amsawa ya sunan kare daga na ke kira jafar ne daga algeria To, Malam Jafar daga Algeria, kana tare da Sheikh Almajirin Mai. To. Na bugo ne dai in yi muku fatan alkhairi muna jin daɗin wannan shirye-shirye na ku. Malam sarki zaki. Masha Allah, masha Allah. Mun gode. A gaida mana malam. Eh, malam yana jin ka, malam yana ansa. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mm. Malam Jafar. Eh, Malam Jafar. Masha Allah. To, a ah, Assalamu Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga inda ke kira? Zakir Umar ne daga nan birnin Libya shaida ya sani kuma alhamdulillah ne wa fatan alkhairi. To, Sheikh yana jin ka yana amsa Malam Zakiru daga Libya. Ajiya kula. Zakiru, Umar Sisi ba ina ma shi ina fata na alkhairi kuma ina jinjina ta musamman ban jajircewa da ake da kokarin da ake ake fahimtar da al'umma. Ma, masha Allah. Sheikh yana ji kuma Allah ya eh, saka eh, Allah ya saka maka alkhairi a ah, Malam Zakir Umar daga ƙasar Libya. As, okay, bari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, Sarki zaki ma'aiki. Allah taimaki kola ya sallallahu alaihi wasallam. Allah taimaki kola ya sunan karga naki kira? Sunana ya ya sahabi at-tuhami at-sankawi. A a malam sankawi Allah taimaki sankawi. A malam al-sankawi to kana tare da Sheikh Burhanuddin kan wannan layi. Sarki zaki ina gaishe da babban shehi na Sheikh Burhanu ne Allah ya kara masa lafiya. Yana ji ko yana amsawa. Afuwa jarumi babban jarumin malami. Sheikh Yahaya Alsan Kauye. Eh, Malam Yahaya Alsan Kauye malami ne mai fitina. <laughs> sarki zaki Allah ya kara lafiya wannan karatu da ake yi alhamdulillah muna bin daɗi kuma mune wa sai Burhanuddin ubangiji subhanahu wataala ya kara tsare mana mutum sa da imanin sa amin amin amin amin mun gode mun gode abin da bani mamaki da sha'anin mutanen nan eh zaka ga sun dauko zantuka zantukan da wato a ka'ida kamar yadda shugaban sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Abi Huraira inna min al-ilm ka hay'ati al-makhzun la ya'lamuhu illa al billah fa idza nadaqu bihi la yunkiruhu illa ahlul izzati sarki zaki akwai wani ilimi mai tsada daga cikin ilimai ilimi ne amma da a cikin ilimin yana da tsada kuma ba kowa ya san wannan ilimin ba sai wanda mutum ne wanda ya riko haddasa ilimin idan suka yi furci da ilimin kuma babu wanda zai inkarin ilimin sai wanda ya kire ma'aboci girman kai da dagawa to abin da zai baka mamaki sarki zaki mm. wato akwai wani karatu a cikin littafin alhudu duriya wanda maulana shek burhanuddin ya gama karantuwa a yanzu a jabi na ɗari uku da arba'in da shida sun yi wata magana mm. sarki zaki suka ce a haɗa bi kulli ilimin fihi na kun da kulma shi da filhibiril muhimmi. Mm. wai abin da suka ce wai ibnu taimiyya ya yi ihaɗa ya san dukkanin ilimai na duniya da lahira ya san dukkan ilimai na duniya da lahira ilimai na duniya ka'ida ibn taymiya ya sani domin ana idan ka duba kullu ce ita kuma a eh. zuwa gurin su kullu bid'a dalala kullu kulliya ce wannan a hada bi kulli ilmin fihi naqul duk wani ilimi duk wani ilimi gaba ɗaya sai ka ce to duniya da lahira ibn taymiya ya yi hada da wannan ilimin wanda kuma a Qur'ani abinda Allah subhanahu wataala ya ce mana shi kadai ya hada a hada bi kulli shay'in shay'in ilma Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda ya haɗa ya kewaye dukkanin ilimai a cikin komai. Sai suka ce Ibn Taymiyyah shi ma ya samu wannan mukamin. To abin da zai baka mamaki sarki zaki. Wai sai suka ce fa kul ma shi ta fil hibril muhidi. Ko fil baril muhidi. Duk abin da ga dama na girma da daukaka da alfarma da mutunci da kima da daraja ka faɗa wa Ibn Taymiyyah ya kai mukamin. Ko me ka faɗa kawai? Ko me ka faɗa? A'a Malam Alisan Tawi ka yi shiwo saboda wannan magana da kike faɗa ka sosai saboda su ke hana cewa ba kowane magana za ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Mun ga cewa kamar shai kansa ma ya gaji, shai na gingadi kamana. To kana ji na sarki zaki? Eh. to idan ka dawo shafi na ɗari uku da ashirin da tara za ka ga wannan maganar sun tabbatar da ita suka ce ma za ya kulul wasifuna lahu wasifatuhu jallat anil hasari wai me mutane za su faɗa waɗanda za su bada labarin sifofi da girma da daraja na Ibn taymiya me za ku iya faɗa bayan kuma Ibn taymiya sifofinsa na kima da daraja da alfarma ya fi karfin a ce ga adadinta ga girmanta ga matsayinta hmm. A za ku faɗa abin da suka faɗa kenan a shafi na ɗari uku da ashirin da tara sarki zaki kaga wannan shi a farkon wancan ma da nake gaya ma kafin ka wannan ma abin da suka ce ta kiyu dini azhaba jirgin tibu sa'ilina bila qamdi baka ja qur'ani Allah yana gaya mana bala ta kana gumin rahmatillah na'am to abinda suka dauka wannan mukamin suka dauka suka ba ibnu taymiya suka ce yajibu sa'ili da ibnu taymiya yana amsawa duk wanda yake neman wata bukata a gunsa bila kanuni ba tare da yake kauna ba kaga wannan mukami ne na Allah amma bari in ce ma sarki zaki magana ta karshe da zan faɗa akwai mukamin da suka ba wa ibnu taymiya mukamin Allah ka fuskanta a a a ya kuri ya kuri wannan wannan magana fa ƴan izala ke tuhumar ƴan tijaniya da aka cewa an ba wa shi tijani fa makamin Allah. Ah, to sarki zaki gashi zan karanto a littafin su. To a karanto karanto. An ba wa Ibn Taymiyyah mukamin Allah a littafin al'udu durriya na Ibn Abdulhaji. Shafi na nawa. Yau sarki zaki abuwan yanzu zan karanto ma in fada ma kuma shafin. Eh fa a fara gaya mana shafin. Wala Allah wasu za su bibiya. kenan sarki zaki abubuwan ba za mu duba gudun ba abubuwan yanzu nan zan karanta ma shafin abinda suka ce ya gibu walakin an musawin wakai bace ina karantuwa ne kafin mu bude shafin yanzu nan zan ga shafin insha Allah ya gibu walakin an musawin wakai batin wa an mashadil isani lam yatagayyabu ya subhanallah Shef Radidin ya karanto na san eh, wasu za su ce ai oh, fasarar gatari wannan ba fasarar gatari bai nan kuma abin da karanto haka ne sosai sarki zaki gurin nake duba abin da suka ce ya gibu walakin an musawin wa gaibatin wa an mashadil isani lam ya tagayyabu yawa ibnu eh, sarki zaki a duba shafi na ɗari uku da talatin da uku. Shafi na ɗari uku da talatin da uku. Shafi na ɗari uku da talatin da uku idan ka irga sadara ɗaya biyu uku hudu a na biyar za ka ga wannan karatun da zan karanto wanda suka ba Ibn mu mu'amun Allah. Kana ji na sarki zaki? Muna jin ka jama'a masu kira don Allah zan ajiye kiran kowa ku yi hakuri. malam ya gaji in shak alsankawi ya kare malam zai mana addu'a don Allah malam sallame mu ku yi hakuri in za ku gani wayannan malluma suna kokari sosai malam ya ba ku san abin da malam ya kuna amma mun kwana a wani gari ya kuna maulidi da man nasir mun dawo cikin dare yau wala ban san bace ba ban zo ah. kuma ya kama ni anan ba amma dole wallahi ban kun gani uzuri uzuri ni da kai na na ga abu ba na kawo na ko ma ni bacci da ke eh, to bismillah bismillah ya shek alsankawi ya kuri kana da minti biyu ya so ma malai sallame mu gashi na ce a shafi na ɗari uku da talatin da uku idan ka irga layi na ɗaya biyu uku hudu a daɗiyar za ka ga wannan karatun da nake karantowa. A kaga wannan karatu da kake karantowa insha Allah za mu gayyace ka ka zo ka nuna littafin ka karanto mana wannan karatu da kake faɗa insha Allah amma mun baka minti biyu ka dai talikin ka malam zai mana ta'aliki ya mana addu'a mu ya sallame mu a karanta wannan karatun inda suka ce ibnu taymiya Allah ne eh muna jin ka To suka ce rakibu walakin an musawin wa gaibatin wa an mashadil ihsani lam yatagayyabu sarki zaki idan aka ce mashadil ihsani idan aka kar mukamatu da ake su na islam da iman da isan karshen mukami wanda duk wani sufi na karshen bangon duniya da yake so ya kure shine mukamin isan ka fuskanta hmm. shine kurewa mukami na isan wannan mukami ne na sufanci sarki zaki to amma karatu ne za a yi musu wanda zai yi daidai da hankalinsu kamar yadda sayyidina ali ya ce khatibun nas ala qadar uqulim kai mu khadaba da mutane gurgurdan hankalin su to da suka ce ya gibu walakin al musawi wa gaibatu wai ibnu taymiya yana buya yana ɓuya an musawin da ka ce ka kwatanta ibn taymiya ka faɗi mukaminsa idan ka ce za ka kwatanta mukamin ibn taymiya da abu kaza to sai ka ga ka nemi mukamin ka rasa saboda ya girma wannan mukamin wa an mashadil ihsani to lam yataghayyabu amma idan ka je karshen mukami na ihsani inda babu kowa babu komai sai Allah to ba kowa ba komai ibn taymiya shine a gurin kawai ya zama Allah shi hmm. kadai za ka gani Mm, mm, sarki mm. zaki wannan me ake nufi da wannan wa amma shadil ihsani idan ka kure ka tafi mukami na ihsani ka je inda babu kowa babu komai sai Allah lam ya tagayyamu ba kowa ba komai sai ibnu taymiya a gurin shi kadai ne shi za ka gaji kawai ba kowa ba komai sai ibnu taymiya kaga ya zama Allah a nan kenan sarki zaki wannan shine karatun Masha Allah, mun gode maka sosai, Malam Alsan Kawi. Amin, amin, mun gode, mun gode. Insha Allah ka kira ni ya so mu sa maka lokaci. Assalamu alaikum, shai zai mana addu'a shai sallame mu ku ya kuri. Akwai gajiya, akwai gajiya, shai ya dawo maulidi kenan. Sheikh zai mana taliki ya mana addu'a ya sallame mu jama'a ku ya kuri. na farko assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam. Sai di Malam a san Kawi muna godiya Allah ya saka da alkhairi. kansa abubuwan da ya kawo karatu ne mai girma kuma a cikin littafin su amma ba taɓa jin sun ɗauko sun yi bara'a ba ko da ma su ce a ibnu taymiya ba da masaniyansa aka masa ba ba su faɗan wannan magana amma duk wanda ya yi ma shehunsa kai uwa uba annabi yanzu da su cire shi a musulunci kuma har zuciyarsu a gaske ne kaga wannan suke gwada shi ibnu taymiya shaida iya neman albarkansa ga kabarin ma kyauta take yi ga kaza ga kaza har kamun ubangiji gashi an bashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam suna kokari ce ana bashi matsayin Allah sabiya da haka ni talikin da nake yi wannan soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da jaddada ta a cikin ranmu kuma muna kiran wafiyawa bayan da malamin ibn taymiya yayi adalci akan maulidi to ya kamata a ce sassauta gaban su da maulidi duk da dai gabansu da annabi ne yake sa haka kuma na biyu ina mai ban hakuri don akwai gajiya tabbas na daure ban so hakan ya bayyana ba amma san da ya bayyana shi ma za zaki ma'aiki gashi da shi ne yake abun nan ko kuma shi ne ya turo min ta bulut ya ga wai gari ko gashi ni ne da shi dauka amma na gan dai zaki kai ka turo min da ka shafa baccin nan gaskiya eh eh tafiya da haka abin afuwa wala mun dawo daga maulidi a wani gari jiya shi ma nasu yiwuwar haka muna garin cikin dare muka dawo dare ba sosai muka dawo wajen uku da wani abu ban samu na yi bacci ba har ga Allah yawa to shine dalilin da ke kuma yanzu abin yana kama abin afuwa amma Allah da karatu na gaba za mu zo da littafin yadda suke ce neman albarkan wani neman albarkan annabi kaza shirka ne yin kaza shirka ne yin kaza da kuma ibnu taymiya ana masa shi shi ibnu taymiya ya fi annabi kenan a gurin su ya fi annabawa shi shafaffe da mai ne za a iya masa amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi hakuri kamar yadda zakin maiki ya faɗa a mana afuwa da iya abin da ya samu amma karatu duk ranar litinin yana nan yana zuwa da izinin Allah sai in yi addu'a ko zakin maiki za a yi eh, shan abuna da yau fatiyar salati fati Allah ka bar mu da annabi duk juyawan zamani Allah ka bar mu da annabi kuma Allah muna roƙon ka sa manzo Allah ya mana wata kallo wanda kallon da babu tsiya bayan ta duniya da lahira da mu da ƴaƴanmu da masoyanmu da almajiran ma duk yanda suke da iyayenmu mu saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaki ma yake Allah ya ƙara ɗaukaka da cigaba tare da kai Allahumma salli ala